بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا غوديا ta tabbata دكا الله سبحانه وتعالى وان دينونا منا ya صافيا mana البركة صافيا تأصبر tarin ta kuma 22 ga watan safar a wannan shekara ta 1439 kuma safiyar da ta daidai da 11 ga watan 11 a shekara ta 2017 miladi a ci gaba da karatu wani littafi mai tara albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya allaisi za mu tashi a darasi na 151 kuma muna cikin kundi na goma sha bakwai shine kitabu zaka kundi da yake magana akan abin da ya shafi zakka kuma mun yi bayani a babi na ashirin babu zakatul hububi wa zaitun yau za mu tashi babi na ashirin da ɗaya babu mala zakata fihi min simar babu mala zakata fihi min simar babin da zai mana bayani akan nau'ukan 'ya'yan itatuwan da ba su da zakka kwana ji da kyau abubuwan da ba su da zakka abubuwan da ba su da zakka ta ɓangare guda biyu ɓangare na farko ta halittarsu ɓangare na biyu ta abin da aka samu nasu ɓangare na farko mana asalin halittarsu su allah ta'ala bai sa akwai zakka a cikinsu ba akwai ire-iren waɗannan abubuwan da su ba su da zakka asalan ɗaya kenan ɓangare na biyu abin da isa ba su da zakka ba su kai awon da ake bukata ya kai zakka ba shi sa aka ce ba shi da zakka mutum ne ya ce maka ya noma masara buhu ɗaya da rabi sai ka ce ai masara shi ba ta da zakka sai wani ya ɗauka kamar kana cewa masara ba ta da zakka kun gane ko kenan da ya ce babu mala zakata fi min simar babin da zai mana bayanin nau'ukan 'ya'yan itatuwan da ba su da zakka ko abubuwan da ba su da zakka lura da adadin abin da aka noma in muka yi la'akari da adadin abin da aka noma za mu ce yana da zakka ko bai da zakka in muka yi la'akari da halittar shi da Allah ta'ala ya mai za mu ce akwai zakka ko babu zakka an haka tambaye ka gwaiba tana da zakka ba ta da zakka to kenan ko da mutum ya noma gwaiba buhu arba'in ba ta da zakka wai kun gane magana ta da gero kaga ba ta da zakka ne ta bangaren halitta ita da aka yi ta ba ita da tunda duk fawake ne duk abin da ake cin shi don marmari don marmari ake ci shi kayan marmari ne kullum da kyau ko shi wannan bai da zakka ina fata mun fahimci wannan da kyau ku lura da kyau galibi waɗannan muka ce bai da zakka muna magana ga asalin wanda ya noma amma wanda ya mai da wannan shine sana'ar shi ya sai gwaiba ya sayar ya sai mangwara ya sayar shine sana'arsa to zai yi zakkar kuɗi don yana cikin orodo tijara kaya na kasuwanci da ake mazakka muddin wannan kayan halas ne a yi ta'amuli da shi muddin halas ne a yi ta'amuli da shi kamar gwaiba kamar barkono kamar tattasai kamar tarugu a duka halarsu ne duk kaya ne da ake shari'a ta halatta yin ta'amuli da su to idan ka zo mutum zakar kudin shi ta cika shekara ta cika zai zakar kudi duk zai musu zakka ai sana'a shi tarugu ban da ma tarugu ba shi da wata sana'a to amma da sana'a shi tarugu zai yi zakka yanzu zakar kudi zai ba zakar tarugu ba to daga sai mu dinga bambancewa amma abubuwan da asali Allah ta'ala bai shar'anta su ba kamar sana'ar kare mutum ya sai kare ya sayar ya sai kare ya sayar ko sana'ar alade a ubillah afanillah wa wannan bai da zakka saboda Allah ta'ala cewa ba ni nake karatun ba ba wa malami talqini Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard min tayyibati ma kasabtum abubuwa na halas da kuka nima kuka samu to kaga da tunda an ce min tayyibat kaga khinzir bai ciki saboda duk wanda yake irin wannan sana'ar ta ya sai abin nan karnuka ya sayar ko ya tara hanya satar mutane ko fashi da makami duk waɗannan waɗannan baya musu zakka domin inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib ana fata mun gano wannan da kyau قال رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من الثمار قال مالك رحمه الله إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بساء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس imamul la'imma imamu darul hijra alimul madina wanda ya rasu a shekara ta 179 ya ce innar rajula lalle shi mutum mace ko namiji wani ji da kyau an rajula mutum mace ko namiji iza kana lahu ma ya juddu arba'a ta awsuqin iza kana lahu idan ya kasance yana da ma ya juddu abin da zai gyara zai sare zai sare ma'ana na amfanin gona kenan ka san abun amfanin gona akwai wanda ake sarewa akwai wanda ake roro akwai wanda ake tsinka wanne ne ake mai roro wake wanne ake tsinka gyada wanne ake girbewa gero dawa da masara ita doya mai ake mata haka ita haƙatta ake abin nan rogo haƙa shi ake ita ko gyada kaka sai dai abin nan ai farɗa ko ai farɗa gyada sai a tsinke ta isa zai nuna maka tasirin larabcin da yi ya ce idan kana lahu ma ya juddu sai ce wa ma ya ƙatufu sai ce wa ma ya hasidu ga larabci ya ce innan rajula idan kana lahu ma ya juddu minhu arba'ata awsuqin min at-tamri daya wa ma yaqtufu minhu arba'ata awsuqin min az-zabib wa ma yahsidu minhu arba'ata awsuqin min al-hilta sai fada ko wanda ake girbewa shine al-juddu ma yajuddu minhu arba'ata awsuqin idan ya zamana yana sarewa yana gyarawa abin da zai samu wuski hudu mina tamri na dabino shi bino me sunan gyaran da ake mashi ina masu harkar bino gyaran bino mai ake kiran shi ba tsankar bino ake cewa ko eh maji ba eh a <laughs> eh ko bugewa shinkafa ce ake bugewa ko eh, a sunan aikin dabino da ake mai tsanka dabino ake cewa a ai tsarin shi ake yi in ya sauko kasa sai nono nudin sai a cice kulura shi aikinsa aikin ba sifar da ake yi ba aikin dabino ya ake kiran shi nan a'a kuna yi kuna biyanu ne bil kuna yi ne bil wasaf mu kuma ba bil wasaf muke tambaya ba su masana abin ya suke yi ya suke kiran shi ai da zaren ka ce roron me yasa ka ce wake roro ake yi bayan shi ma tsinka shi ake yi amma ka ce roron wake amma shi ma kuma ai tsinka shi ake yi gyada ka ce tsinkata ake baka ce roron gyada ba kun gane magana ta da ke ko kowanne abu da irin aikin da ake masa to yanzu kaga yanzu sunan wannan language din da ake mishi shine muke magana kowanne da irin abin da ake mishi qala rahimahullah inna rajula idza kana lahu ma yajuddu idan ya kasance yana da abin da zai gyara na ku yajuddu juzat kenan nan kuma ya juddu judat mun yi shi a baya ai yana zama judad yana ce zama juzaf ku bizal al-mu'jama kenan ko wannan kuma bidal al-muhmala arba'ata awsuqin min at-tamr ya samu wuski hudu na dabino yayi gyaran dabino sai ya samu wuski hudu na dabino yana da zakka bai da zakka bai da zakka kenan kun ga babu mala zakata fi min as-simar ta halittar dabino yana da zakka amma ta abin da aka samu yanzu bai da zakka wa ma ya kutufu minhu a awsuq min az-zabib shi zabib ya yake wai taba ganin zabib ka taba ganin shi ko ya yake yana da kalar ah, zuma mana kwaro ne kenan ba ƙanƙanin ne haka kankanin ne haka shi eh, ne jajajaja haka ana sa shi a cikin roba ko eh. a yi zagon wani lokaci ana traffic in ya bushe kuma za a iya cin shi mana ana cin shi ɗanya ana cin shi busashi kamar ya ɗan fara shigowa ƙasar nan haka zabib kun lura da ya fara shigowa ƙasar nan wa ma ya kutufu minhu arba'atu awsuqin min az-zabib kuma da abin da ya gyara shi sunan gyaran zabib shine al-qatfu kullum da ke ko sunan gyaran da dabino juzaz ko judad sunan gyaran zabib zabi ya yi a gyara shi sunan gyaran menene alƙatfu shi sai ya ce wa ma ya kutufu minhu arba'atu arba'ata usuqin min zabib da kuma abin da ya gyara ya samu na wuski hudu a zabib wa ma ya hasidu minu ta ausuki min hinta da kuma abin da ya gyara na wuski hudu na hinta alkama me sunan gyaran alkama da ake alkama ya kwaita ta a najeriya yankan alkama shinkafa fa ita ma yanka ulur ne ke ko to kenan bayan ya yi yankan alkama shine matakin farko sai gyara shine a cire ta daga cikin zangarniyarta haka nan shinkafa ita ma a cire ta daga cikin zangarniyarta to nan ana cewa bugun shinkafa ko jaran shinkafa bugun shinkafa kenan bugun shinkafa bugun dawa bugun gero ko shi ma ya samu wuski hudu dabino wuski hudu ya samu zabib wuski hudu ya samu alkama wuski hudu ya samu kuna ji da kyau ko duk fa a gonar shi fa a waccan gonar ya samu dabino wuski hudu a waccan gonar ya samu zabib wuski hudu a waccan gonar ya samu alkama wuski hudu bai zama sarkin noma ba har yanzu wa ma yi hasu da minu arba'ata ausukin min alƙutuniya hakan nan abin da ake tsinka abin da ake tsinka shi kuma ya samu suke hudu me da me ake tsinka a bangor yana cikin kayan marmari eh audiga ana tsinkata ko ai audiga baka ji sunanta ma me sunanta ƙutun qafun ta'un nun qutun ita kanta mazauna ta tsankan ne eh kullu da ke ko ina masu english akwai alaka ne tsakanin qutun da cotton ko kuwa in za ga kamar sunan na larabci ne ko wani ne ba yadda suke kira cotton ba in ya zama na asalin shi eh an kada shi sai su zama wood wa ma ya hasu da minu arba'ata ausukin min alkotoniya abinda ake tsinka wake Roran shi ake yi kullum da ke ko auduga tsinkata ake yi gyada da sauransu shi ma na sai ya sami wuski hudu innahu shi wannan mutumin da i wannan noman la yujma'u alaihi abu zalika ila ba ba za a hada mashi lissafin wannan da wannan ba ba za a hada mashi lissafi duka ba a ce dabino wuski hudu plus zabib wuski hudu wuski takwas plus ah, alkama wuski hudu sha biyu plus kayan tsinka wuski hudu ba za a yi haka a ce yana da wuski sha shida saboda kowane jinsi cikin waɗannan zaman kashi ike yi yanzu gaba ɗaya noma abin da bai da zakka wana shi da ke ko yanzu shi a noman shi na ina bana ba shi da zakka wa annahu kuma lalle shi wannan mutum wa innahu lalle kuma shi laisa alaifi shay'in min zalika saka. bai da zakka a kowanne ɗaya da i noma ɗin duka wannan noman da i bana bai da zakka tunda abin da ya noma dabino ya noma wuske hudu ne inda ya kai biyar da ya zama zakka zabib wuske hudu da ya kai biyar da ya zama zakka alkama wuske hudu da ya kai biyar da ya zama zakka kayan tsinka wuske hudu da ya kai biyar da ya zama zakka to kuma duk bai kai ba saboda haka yanzu kenan zai ware wanne zai ci kuma wanne zai gyara ya gyara mota ya gyara mashin kuma za a kai kayan aure a kai shi kenan bai noma abin da zai yi zakka ba sai dai ba da saraga hatta ya kuna fi sunfil wahidi ba zai fara fitar da zakka ba har sai an samu fi sunfil wahidi a jinsi guda mina tamri na alkama na dabino au fi zabib ko a jinsin zabibi kadai aw fil hinta ko a jinsin alkama kadai aw fil qutniya ko a jinsin kayan tsinka kadai sai an sami ma yablughu sinful wahid minhum khamsata sai an sami abin da ya kai kowanne jinsi sai ya kai wasu biyar sannan ya kai zakka wannan wasu biyar kuwa shine sa'i 300 bi sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam da sa'i na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama yadda farin jakada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqa babu zakka a dabinan da bai kai wuski biyar ba shi ko yanzu wuski hudu ya noma tunda wuski hudu ya noma wuski hudu ko ai bai kai biyar ba shi yasa aka ce bai da zakka saboda kowaɗannan abubuwan nan da muka ambata jinsi ne mai zaman kansa ba za a haɗa wannan jinsin da wannan jinsin ba kuma bai ci magana ta rike ku akwai tambaya wannan ai wadu قال رحمه الله وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه وتفسير ذلك أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد كل ذلك صنف واحد فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجب فيه الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه وكذلك القطنية القطنية كو القطنية كو القطنية alkitaniya bi kasr alqaf ko wani mai kafin kafin din kasara wa kazalika alkitaniyatu hiya sunfun wahid mithl alhimati wa tamri wa zabib wa in ikhtalafat asma'uha wa alwanuha wal qutaniyatu الحمص والعدس واللوبية والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالشاء الأول شاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعض إلى بعض وعليه فيه الزكاة Uh-huh. ma'irifatuhu na ku yace wa kullu ma sabata inda nas na ku babu wa kullu ma sabata inda nas mi'rifatuhu kowa haka ne babu mai ma'rifatuhu a cikin ku yawa wa in kana fi sunfil wahidi imam malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra yake cewa wa in kana fi sunfil wahidi idan ya zama na an samu a jinsi guda kuna ji da kyau ko fi sunfil wahidi a jinsi guda min tilkal asnaf a waɗancan dangogi da muka ambata ai kun ga mun ambaci dabino ɗaya maka ambaci zabib nawa kenan biyu muka ambaci alkama uku aka ambaci kayan tsinka hudu kuna ji da kyau sai malik ya ce idan ya samu a kowane ana kunga nuna mana kowane jinsi ne mai zaman kansa dabino jinsi ne mai zaman kansa zabib jinsi ne mai zaman kansa to karatunmu na yanzu shine idan a jinsi guda aka samu asnaf isa ya ce wa in kana fi sufil wahidi idan aka samu a jinsi guda min tilkal asnaf daga waɗancan jinsi jinsi ɗin da muka ambata aka sami ma ya hamsa ta ausukin abinda zai kai wuski biyar fafihi zaka za a samu zaka ina fata mun gane wannan nan babu ishikali ana lam ya bulogo hamsa ta ausukin idan bai kai wuski biyar ba fala ta fi babu zaka a kansa duk wannan babu ishikali qala rahimahullah wa tafsiru zalik. abin da muke nufi an yi juzzar rajulu mina tamari hamsa ta shi shine mutum ya gyara dabino ya sami wuske biyar wuske biyar shine sa'i ɗari uku wa in ikhtalafat asma'uhu wa alwanu ko da sunayen dabinan da jinsin dabinan ya sha bamban da launin dabinan ya sha bamban saboda yanzu dabino gaba ɗaya shi jinsi guda ne dabino jinsi guda ne saboda haka idan muka idan ya zamana mun samu suki biyar a ɓangarorin dabino ya kai zakka isa malik ya ce wa tafsiru zalika an yi juzzar rajulu min tamari. wannan bayani shine mutum ya gyara dabino ya sami hamsa ta ausukin ya samu suki biyar wai niktalafat asma'u ko da sunayen dabinin da ya gyara ya sha bamban wa alwanuhu launin shi ya sha bamban dabino launi sunaye nawa ka sani wani a dabino ai ba suna ba ne dabino ai ba suna suna ne na jinsi kama ka ce mutum ajuwa burdi kaza kaza kaza sunayen dabino sunaye ne ratata masu tarin yawa kamar yi raƙuma ne wurin larabawa sama da ɗari suna raƙumi ba eh a to nan ko ko ko na tumakai da muke da su ghanam ko ghanam muna da rago muna da tinkiya akwai akuya akwai taure akwai bunsuru ko ba haka yake ba to an ka samu kuma wani da sana'a da aiki shi kenan kiwo za ga yana ta ƙara maka wasu lissafi ya ce aika eh mun ji ba guda uda yawa ga uda ga uda ga 'yan ƙasa in ka shiga shanu kuma akwai bakwalo eh, awaki akwai jajaye shine maka ce awaki farare kuma tumakai akwai balama yauwa eh akwai kyalla akwai gitsawa ana raba shi da kiwon kaza yana kyalla ta haihu eh ban gari ba <laughs> to saboda haka an kajibu sunan zaki sunan zaki za ka yi littafi guda a kan shi ai al'asad mai al'asad zaki ko kuma dukkan dabba mai farauta shi al'asad al'asadu zaki ko shi sunan jinsin zaki ne ko kuma jinsi ne na dukkan dabba mai barna eh majiwa eh to yanzu maganar ita ce maganar ita ce al'asad sunan zaki ne jinsin zaki duk zaki sunan shi asad koko dukkan dabba mai barna sunanta asad daga nan sai a ware zaki a ware damusa a ware kaza a ware kaza a ware kaza haka usama zaki ne fahad zaki ne habs zaki ne hezabarun zaki ne dirhamun zaki ne to ai shi ana magana kan shi isa ban faɗe shi ba yi eh eh wa ka gani to kaga ga sunan iri daban-daban duk sunayen zaki ne to suka ce fahad shine dan karamin zaki eh shine fahad dan karamin dan karamin zaki dan kwaikwayo kuma ai kaga a cikin karnuka kenan eh duk mai daga eh eh suna kamar da kenan kare ana kira shi kwaikwayo ne saboda dan karamin sa kenan mun ji ba eh, karamin sa kenan za ka ga kowace dabba da sunaye irin wannan irin wannan irin wannan babu mai akwai kitabul haiwan yana da yawa sosai to kaga duk abin da ya kai mu wannan shine fahimtar sunayen raƙuma da sunayen zaki no kenan da sunayen dabino a wurin larabawa wannan abubuwa ne masu matuƙar muhimmanci za ka ana faɗa maka sunayensu za ka yi mamaki saboda da su suka rayu da su suka tashi in dai ana maganar zaki ne a namun dawa to a wurin larabawa waɗannan su ne kanka ba in ana bukatar dabbobin gida ne a wurin larabawa to raƙumi shi ne kan gaba shi yasa ya ga aka nassanta abin da ya fi falala a hadaya shi ne raƙumi don shi aka fi samu a can abin da ya fi falala alayya shine rago kullum da ke ko domin na su suka fi yawa a ko'ina ɗaya daga ciki kenan amma za ga ai rago da shi annabi sallama ilayya kuma raƙumi da shi yayi hadaya sallallahu alaihi wasallam to raƙuma a wurin balarabe raƙumi in ya dinga lissafa maka sunayen raƙumi ya dinga lissafa maka sunaye na raƙuma za ka yi mamaki to haka in ya dinga lissafa maka sunayen dabino wannan dabinin sunan shi kaza wannan sunan shi kaza wannan sunan shi kaza wannan sunan shi kaza wannan sunan shi kaza wannan sunan shi kaza sai ka je na ka ji kana cewa tsaya ban rubuta ba tsaya ban rubuta ba tsaya in gama rubutawa saboda dabinin da dabinan ya tashi shine abincin shine abin noma kullum da ke ko shine abincin shine abin noma za a ga manya-manyan gonakinsu da ministry na abin da ya shafi za ga duk noman ya karewa ne akan dabino da raƙuma da shi ne yake to kuma kamar nan ne in ka samu ƙwararre akan noman doya in ya dinga lissafa maka doya sai ka yi mamaki kai doya da ka sani kawai dai doya sai dai a ce maka wannan tana sakwara wannan ba ta sakwara shi kenan abin da ka sani sakwara da mai sakwara wacce ba ta sakwara to haka nan ka samu masanin gyada in ya dinga lissafa maka wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza amma duk gaba ɗaya sunan su gyada kenan suna gyada jinsi ne da ya tara wasu nau'uka na gyada a ƙarƙashin sa kuna ji dabino jinsi ne da ya tara waɗansu ajinas a ƙarƙashin sa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka mutumin da yake da dabino sai ya noma dabino iri kaza wuski daya iri kaza wuski daya iri kaza rabin wuski iri kaza rabin wuski iri kaza wuski biyu duk za mu tattara ne ba dabino ya lissafa ba duk za a tattara ne gaba ɗayansu su a ce yana da dabino wuski kaza ba tare da an yi la'akari da sunayensu ba malamai suna magana akan ajuwa zai shiga lissafi ko zai fita a babin riba dai da ajuwa da wani ba ajuwa ba duk jinsi ɗaya ne kuna jina da ke ko a babu na riba da ajuwa da wani ba ajuwa ba duk jinsi ɗaya ne shi sa ba za ka ba da ajuwa mudu biyu a baka wanda ba ajuwa ba mudu biyar ba zai yi ba in kai haka ka ci riba duk da ajuwa shi ya fi tsada sai dai in haka ne ka sai da ajuwanka ka ɗauki kuɗin ka je ka sai wanda kake so na da biyu qala malik rahimahullah wa in ikhtalafat asma'uhu alwan koda koda da launin ya sha bamban koda sunayen da launin ya sha bamban amma dai akwai babban suna da yake tara sunan shi dabino fa innahu yujma'u ba'dhu ila ba'd malik ibn anas yace za a tara sashi da sashi ثم يؤخذ zaka sannan الزكاة سنة zaka akan haka. fa'in lam yablug zalik idan gaba ɗaya an gama tarawa bai kai wuski biyar ba fala ta fihi babu zaka shi wa alhin alhinqatu kulluha hakan nan alkama baki ɗayanta jinsi guda ce ku riƙe min lissafi alkama baki ɗayanta jinsi guda ce as-samra akwai wata alkama samara da bayda da fara alkama da wata alkama mai kamar jajajaja haka da wata mai kamar rawaya-rawaya haka da wata mai kamar makuba-makuba haka kullum da kyau ko duk jinsin alkama kowane launi ne jinsi guda ne amma akwai baka-baka ne na suke noman baka-baka ko noman fara-fara haka ko noman ja ko wata mai kamar makuba-makuba haka ko mai kamar ruwan hanta duk jinsi guda ce ba dai sunanta alkama ba to duk alkama jinsi guda ce saboda ka idan ya noma ja wuski biyar a wuski biyu ya noma fara ki ɗaya ya noma ruwan makuba wuski biyu duk za a lissafa su ne a matsayin zakka isa ya ce wa ka zalika alhintatu kulluha hakan nan dukkanin alkama jinsi guda ce as-samra'u mai abin nan asmar haka asmar nau'i ne da bai kai ja sosai ba ja ne mai wani zubi haka dan najeriya ya ɗauki duk wani wanda ba baki ba ja ka lura da kyau ja na turawa da ja na larabawa su turawa farare ne ai eh ka dubi mutanen asiya mutanen rasha haskensu ya sha bambam da na afghanistan ku lura da kyau ko ka duba ga mutanen indiya da mutanen pakistan akwai da suka dan canza ko a launin fata ko a launin gashi ina fatan kun bayanci wannan da kyau ko to haka ma ka lura da kyau kai ma da kake da bakake nan yankin eh, afirka da na yankin sudan za ga bakin ya sha bamban a sudan ta da sudan da sudan ta kudu a sudan ta kudu ne na ga baki ai za ka tabbatar kai kusan rabin balarabe baki irin ina lullahi wa inna ilaihi raji'un kai kai kai mutanen naku awal suna da baki kai kai kai bakaki ne an ke kusa da su sai ga kamar kana haske kalwar da ke ko to to za ka lura jinsi jinsi ne hatta larabawa yanzu in ka same zagansu a jinasi ne wanda sai ka sami immigration imana eh immigration mai aiki a kan immigration ba zai yi dinga faɗa maka bayani kan launukan mutane da kaza da kaza saboda ai ne yake tantance bakin haure da ba baki ba sai an mai karatu na musamman kayan haka zai kace duk waɗannan Najeriya su ne shi ko da ya zo ko ba a magana ba zai ware maka waɗannan pap saboda ya san ya san abin da duk wannan ina son gano muku ma'anar asmar ne za ga wani nau'i ne na jami ratsin fari haka za ga ta larabawan morocco da sun sha bamban da na libya haka kaɗan ko a nan yankin afirka kullum da kyau ko su ga larabawan saudiya su a karan kansu sun sha bamban larabawan yanki kaza da larabawan yanki kaza da larabawan yanki kaza wal bayda da farar alkama wa sha'ir da karamar shinkafa wa sult da asult duk jinsi guda ne kullu zalika sinfun wahidu duk waɗannan gaba ɗayan su jinsi guda ne fa idza hasada rajulu min zalika kulli khamsata awsuqin idan muka hada lissafin wannan gaba daya maka ga mutum ya samu suki biyar to ya kai zakka jumi'a alaihi ba'd zalika ila ba'd za a hada mashi lissafin wannan da wannan wajabar fihi zakka kuma zakka ta hau kan shi fa in lam yablugh zalika fala zakata fi idan hakan bai kai zakka ba to zakka ba ta hau kan shi ba wa kadhalika zabibu kullu hakan nan zabib gaba ɗayan shi aswaduhu wa ahmaru aswaduhu wa ahmaru eh, bakin shi da jan shi bakin shi da jan shi waɗannan al'amura da kaji ana cewa bakin shi da jan shi ina fatan kuma mai wannan da kyau ko wannan a yaren noman kar ka ɗauki baki baki wannan da ka sani baki cewar kuma ya zama na shine bakin a lokacin da aka noma kullum da kyau ko a noman ne ake cewa wannan baki wannan ja in hakan ya yi daidai da launin bakin daidai wa daida shikenan a sudan da aka ce mana ga ga abin nil al abiyab da kuma azrak an ga duba sai in ga ɗauki ma'ana azrak na larabci ba za ka ɗora shi akan nil din ba in ka dauki ma'ana azraq na larabci ka dora a shirki ba zai hau kai ba kullum da ke ko amma yana da sifa ta azraq din jumi'a alaihi ba'du zalika abin nan ila baba ya ce wa kazalika zabib kullu aswadu wa ahmaru jan shi da bakin sa bakin shi da jan shi an ka lura da kyau zaka dinga zaka gansu za ga suna da kyawun gani akwai wanda na gani bakin ne sosai ga baki ga ja ga wani mai ruwan kafe din nan ga wani kaza ga wani kaza zai kyau zai sha'awa saboda inda suke noma shi suke nomawa an iya gyara shi an gyara kaza an wata har injini ma kasa ya gyara su fai za ka tafar rajulu minu idan mutum ya gyara wuski biyar na zabibi wajabar fihi zaka zaka ta zama wajibi kullum da ke ko aswadu wa ahmaru fa in lam yabalu zalika in bai kai wasu biyar ba fala ta fi babu zaka akan shi kenan zabib gaba ɗayan shi jinsi guda ne duk wanda ya noma zabib da mai tsadan shi da mara tsadan shi da tsaka-tsaki duk za mu haɗa lissafi an zo fitar da zaka a wanne zai fitar eh, a wanda ya fi yawa ko ba sai fitar a wanda ya fi yawa ba yawa waka zalikal qitiniyatu hiya sinfin wahid hakan nan alqitiniya kayan tsinka shi ma jinsi guda ne mithlul hintati wa tamri wa zabib kamar yadda kaga mun yi bayani akan abin da ya shafi alkama da dabino da kuma zabib wa in ikhtalafat asma'uha wa alwanuha ko da sunayenta da launukan sun sha bambam wal qutniya abin da ake nufi da al shi ne alhimsu alhimsu ne ko alhimmasu eh eh ko ne da muka yi karatun turmuzi a gaban a shekul muhaddis shi abdulmusul abbad a fi war'a sai ya tambayi mai jan bakin bi ma za dubir wai bi ma za dubir da me aka yi mai wasali idan aka ce da me aka yi mai wasali sai ka ce yaya sai ya ce bi kasiri kaza wa kaza wa kaza ba wasalin da ka gani a kan nan ake magana ba saboda yanzu an samu saɓani to wannan wasalin na a ɗora fata ko a sa kasara zai zama aiki ne na mataba'a sai a ɗauko wata nuskar ko a ɗauko wani sharhi na wani malami sai ya ce bi fatahi ba kana karanta a littafi ba in kana karanta sharhi sai a ce bi kasir alha'i shine abdabtu ɗin bi alha'i hagan nan da yi ha'un kasara wa tashdidil mimi da yi mimun wannan shine al-dabtu amma sanya wasali ba tare da an yi bayanin wasalin ba zai iya samun bambanci kullum da ke ko amma idan ya ce biskunil min shi mai sharhi kenan gogaggun malaman luga na farko sai ga ko malamai da suke sharhin hadisin sai ga an ce bi kaza kamar yadda zokani ya faɗa ana ya ce bi tashdidi bi shiddatil mim da yi ma shadda ya zama abinda ake yi da al ita ce alhimmas ɗaya daya wal adas biyu walubiya uku waljulbanu hudu su ake nufi da al yanzu kaga aiki da ke kanmu sai dai a namu da wannan ika ma a cikin hudun nan imana eh ha'un eh, kutuni a kutuni ya diya musallas ne musallas ne za ku ga wani nashi ma an sa kasara na kafin an sa zama kamar nawa haka na ku yake wasu biyu kutuniya da kutuniya eh na kuma haka ne wasali biyu aka dora mai musallasul fa musallasul qaf kenan idan ya zama yana fuska uku sai a ce da shi musallas qataniya qataniya da qataniya amma dai nan sun rubuta biyu qataniya da qataniya kullum da ke ku wannan galibi bai cika warkarwa sai idan ka duba malamai masu sharhi me suka ce idan ka ga malamai masu sharhi sun ce musallasul qaf ma'ana qafin yana da fuska uku shine kasara da fataha da dhamma kullum da ke ko eh kowane yana ana faɗin shi to alƙutuniya din nan da muke magana sai malam ya lissafa su malik ibn anas sai ya lissafa su ya ce walƙutuniya alhimmas wal'adas wallubiya waljulban su ne alƙutuniya ya ce wa kullu ma sabata ma'arifatu inda nasi innahu qutuniya da kuma duk abin da ya tabbata a wurin mutane suna kiran shi da alqutuniya mana yana komawa zuwa ana koma ga al'urfi kenan eh annahu ne naku wa kullu ma sabata ma'rifatu inda nasi annahu qitniya wa kullu ma sabata ma'rifatu inda nas hakan nan duk abinda bayani ya tabbata a wurin mutane masana abin suna kiran shi annahu qutniya shi ma suna kiran shi qutniya to ya shiga cikin waɗancan kenan yanzu mun samu alhimmas ɗaya wal adus biyu wal lubiya uku wal julban hudu wa kullu ma sabata ma'rifatu inda nasi annahu qutniya biyar kenan fa idza hasada ar-rajulu min zalika khamsata awsuqin idan mutum ya girbi wuski biyar a wannan bi sa'il awwal da sa'i na farko wanne ne sa'i na farko shine sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam shine sa'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yujma'u zalika ba'dahu ila ba'd to wannan za a lissafa sashin sa da sashi wa alaihi fihi zakka sai a fitar da zakka a duk wannan bayanan da muka yi kuna na da kyau ko bayanan dabino da bayanan zabib ja da baki da bayanan alkama da sauransu in muka dawo masara nau'in masara no muke da shi ita muke noma a nan ita muka sani ciki da waje daidai gwargwado ina manoma akwai fara akwai ja akwai yalo tana shiga karkashin jani yalo in ka kallace ta yalo ce mun samu nau kenan uku kenan akwai wannan ta ɓangaren alwan kenan ta ɓangaren suna kuma akwai ka akwai kuma eh ji ba akwai haƙorin hajiya akwai 'yar gari akwai 'yar gidan gona kun bai ci magana ta da ke ko akwai galibi za ga akwai wannan na gidan gona wannan na kaza kuma da ake cewa shinkafa ya eh, gwamnati shinkafa yar kaza to duk wannan jinsi guda ne mun lura da kyau gero da maiwa jinsi guda ne in ka lura aikinsu iri ɗaya ne cas eh bambancin su watanni ne wurin girbi amma aikinsu kusan duk iri ɗaya ne haka ne dawa muna da dawa ƙaura dawa farfara akwai jan jari manji ba dalawada eh nam nam ita gajiyar dawa ce tare da gero suke zuwa amma mai sunanta a jinsi ne na dawa jinsi ne na dawa kenan za a mata zakka ne na dawa eh sharbila sharfila ita ya take sharbila ya take eh. zabjegiya ce kun lura da kyau ko duk wannan jinsi guda ne ta ina ya zama jinsi guda in ya noma wannan wuski daya ya noma wancan wuski biyu ya noma wancan wuski biyu man zama wuski biyar ta yi su zakka kai da ci a to ai shi farfara ya noma ana nan kuma kaura ce shi yanzu ya noma farfara mudu abin nan wuski biyu da rabi ya noma kaura wuski biyu da rabi ya za a ce fitar da zakka wuce ai dawa ce ka noma tunda dawa ce gaba ɗaya za a fita mata da zakka na ce na amin gero tun da dai kusan rabin damuna yake zuwa sai mutum ya cire shi bai kai abin nan lissafin zakka eh. to zai jira kenan tun da dai an ce da gero da dauro eh da dauro mai wa kenan jinsun su daya eh. kuma ai zai kenan eh mana yanzu in ya samu gero ba aunawa zai yi ba ya samu wuski hudu shi ke na samu wuski hudu eh sai ajiye lissafi in zo sai ya ɗora a kan shi in mai wata zo dauro kenan lura da ke ko ji ba eh ina jinka a'a gero da dauro shi ne jinsa su guda dawa jinsi guda wake da gujiya yawwa wake ma jinsi ne iri-iri sosai nan wake jinsi ne sosai akwai jan wake akwai fari akwai babba akwai karami akwai kanan nadu akwai kaza akwai kaza akwai kaza lalle yake haka yake wake jinsi ne shi ma yana da nau'uka a ƙarƙashinsa masu tarin yawa su ma gaba ɗaya waken nan jinsi guda ne ina fatan kun gane ko gaba ɗaya waken nan da aka noma jinsi guda ne eh? waken suya fa a'a wa ai sun yi tarayya a wurin wani nau'i na suna ta ina za a ware su ta bangaren amfani ta wurin amfani ina suka haɗu ina suka rabu ko ba su haɗu ba matin asali wannan waken ana alala da shi waken suya ana alala da shi wannan waken ana shinkafa da wake da shi waken suya ana shinkafa da wake da shi wannan waken ana kosai da shi waken suya ana kosai da shi a'a muna kallon wannan tukunna kaga wannan ana alale da shi ana kosai da shi ana shinkafa da wake da shi ana miya da shi shi kuma wancan dubba a yi ko shi kuma wancan ana milik da shi madara da shi shi kuma wannan akwai tazara tsakanin tsakaninsu akwai tazara sosai shi wannan kuma ana ana awara da shi shi kuma wancan ba a yi eh kuma ana mai da shi waken suya shi kuma wancan ba a yi da shi to aka ga majalisar ilimi dole a dinga bambanci ba wai kawai zaka ce ana yi ba sai ka ina suka haɗu ina kenan watakila kawai inda suka haɗu shine wurin suna kuma sunan ma sai da aka yi idafa in an ce wake aka yi shiru wannan wake ake nufi kenan wancan sai an ce waken suya kamar ka ce wani suna ne daban kenan insha Allah za mu ƙara aiki za mu ƙara bincike akai wajen halittar su kenan wani yana yaɗu wani a tsaye ke gyada ita ma jinsi guda ce ita da wa za a haɗa ta hmm. eh, ita ma tana da kala-kala ita ma gyada tana da kala-kala akwai gyada yadda dakar akwai yan madali akwai mai bargo akwai hajjiya da a gyadar akwai kamfala akwai doguwa to duk da ita ma jinsi guda ce wana jina da kyau ko a wannan fa a gushi fa shi ma kala-kala ne ko to duk kala-kalan da ke karkashe shi ma duk jinsi ɗaya ne ana fatan kun bayanci wannan da ke ko قال مالك رحمه الله وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبض ورأى أن القطنية كلها صنف واحد فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر قال مالك رحمه الله وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب يا بمبنشي بين القطنية سكان كاين سنكا والحنطة دع الكما ya bambance su ya nuna ana bambancewa kenan bambancewa da muka yi muka ce abu kaza jinsi guda ne abu kaza jinsi guda ne duk da ruwan damuna ɗaya suka sha ko ruwan rani ɗaya suka sha tusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul fi ma ukhidha min an-nabt a abin da aka karba daga kiristoci da suke kasuwanci su ne annabat an annasara tujjar kiristoci da suke 'yan kasuwa da suke kawo kaya makka ko madina idan kiristoci suka kawo kaya makka ko suka kawo kaya madina umar ibn khattab ya bambanci abin da ake karba a wurinsu akan wanda ya kawo kutuniya da kuma wanda ya kawo shinta wanda ya kawo shinta abu kaza za a karba wanda ya kawo kutuniya abu kaza za a karba wara'a sai umar ya ga annal ta kullu hasinfin wahid gaba da alƙutuniya dangi guda ce saboda haka fa a kaza min ushur sai ya karbi ushur a hannunsu ɗaya bisa goma abin da suka kawo ɗaya bisa goma na abin da suka kawo wa a kaza min alhinta sai ya karba a hannunsu ga wanda suka kawo alkama alkama abinci ce a kai tsaye kullum da ke ko na bukatar alkama da ake da ita ta ɗara bukata na ƙotaniya da ake da ita saboda ka wa zama na al-himqati waz-zabibi nishfil ushar sai ya karba a wurin a wurin su su kirsoci din tujjar yan kasuwa kirsoci din suka kawo kaya Madina ko suka kawo kaya kasa mai tsarki sai aka karba a hannunsu waɗanda suka kawo himfa da zabib aka karba nishfil ushar waɗanda suka kawo al-qutaniyya aka karbi al'ushar wata magana jizya ce wannan jizya ce shi sa bayananta yana gaba kaɗan yana babu a halin kitabi wal majus babu a halin kitabi wal majus sai kuma babi na 25 babu ushuri halin zimma babu ushuri halin zimma ushur jam'i ne na ushur ushiri da za su bayar ushiri da za su bayar kwaraji da kyau ko ku lura da kyau na ce da suka kawo kaya maka da madina sai ka ce a ah, maka da madina kuma mutum ya zo maka daban ya shiga haramun maka daban ya je madina daban ya shiga haramun madina daban kuna jina da kyau ko idan aka yi babbar kasuwa a wajen haramun madina kaga kowa da kowa zai je wurin kuna jina kowa da kowa zai je wurin musulmi da wanda ba musulmi ba idan aka yi ta a cikin harami sai musulmi zai je akwai international conference da aka yi symposium da aka yi a madina na halarce shi a wajen harami aka yi saboda cikin waɗanda aka gayyata akwai wanda ba musulmi ba cikin waɗanda aka gayyata su zo akwai waɗanda ba musulmi ba sai aka yi shi wajen harami amma ina aka yi shi a madina za ka ce a madina aka yi shi ku lura da kyau ko amma wajen harami saboda haka ka lura da kyau zai yiwu kana zaune a madina amma ba a harami ba ko kana zaune a makka ba a harami ba saboda haka in kana zaune a makka ba a harami ba yanzu albarkacin gari kake ci ba albarkacin ƙasa ba da sallaka da sallar mu duk ɗaya ce a kana wajen harami ne a yi iyaka ce da shari'a ta iyakance iyaka ce da shari'a ta iyakance a eh? akwai wanda ba musulmi yi eh mana shi ne shari'a na musulunci shi ne shari'a na musulunci wanda ce cewa akwai wanda ba musulmi ba ke na a garin Madina a wajen gari yi sa tun farko ma visa da za a bayar ta embassy sai an tambayi addinin mutum menene addininka wacce mazahaba kake bi ƙwarai kuwa musamman entry visa ce in an ce wacce mazahaba kake bi mai kenan eh ba shi yake nufi ba eh ai ɗalibin ilimi ne dole ka waye ai mazhaba biyu ce daga ta sunna sai ta bid'a eh saboda haka da ka ce sunna hanafiyun zai ce sunna malikiyun zai ce sunna shafi'iyun zai ce sunna hanbaliyun zai ce sunna amma rafidi shi'i ba zai ce sunna ba duk waɗannan mazahib duk na sunna ne yasa kaga ba a daga harshe a kansu mun yi da kuwa cikin lumatul itiqad mun yi da ku a cikin lumatul itika duk mazhabi ne na sunna yasa ga ah, wannan bai kafirtar da wannan wannan bai kafirtar ba a bid'antarwa ko a kafirtar a masail na fiqhiyya da yake ahkam ne su ba a duk mazhabi ne na sunna duk a'immatul huda ne da hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila to daga ganganta bai ka ire-iren wannan sunna kenan zuwa duk mazhabi ne na sunna amma shi kuma da shi'i isna ashariya da isma'ili da kirmuti da waye da duk masu ne na bidiya wadda ka sai sa a zai sa ba zai sa sunna ba saboda shi duk da malikiyya da shafi'iyya da hanabila da duk bai yadda da su ba dan ya kafartar da su eh a'a cewa ce ai sai a bashi za a bashi mana ai a biza ne za a tantance tun farko ba mutum biza daga nan daban shiga kuma kasa mai tsarki daban ai za ka shiga birnin madina akwai katon allo tariqu ghairil muslimin imana tariqu ghairil muslimin non muslims ways ga hanyar da za ka bi on dogon bypass haka yake ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najsun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da an hafa shine ai in zaka shiga makka da inda zaka shiga manya manyan alluna ne an sa hanyar waɗanda ba musulmi ba isa sai ga airport ai can wajen gari yake ba ga maka ba iya barba sai jidda kar mu shiga wani karatun eh, eh muna bukatar a wayantar da ku a zamanantar da ku mhm. a herkwatar ƙasa za ka ce su ne herkwata ba gidan sarauta su ne a'a headquarter ƙasa ita ce riyadh gidan sarauta su ne alu sa'ud wani sabon karatu kuma eh. a headquarter saudi arabia ita ce riyadh ita ce headquarter ƙasa makka jiha ce madina jiha ce jidda ƙaramar hukuma ce mahafafa ce kun gane ko to kuma daman gwamnonin da ake tura su zama shugabannin gunduma ai kaga gunduma ta ɗara jiha kullum gunduma ta ɗara jiha amma dai ba yaren da zake da shi kawo dan najeriya kusa illa ka ce jaman suna su mantuka ne district ne kullum da ke ko kaga gunduma ai kaga tsohuwar borno ba ya tace borno state da da adamawa da yobe da ita ce ba ta zo har gombe ita ce har gwamba fa amma dubu da aka tsohuwar sokoto ba ita ce har hasileja ba ko har abuja eh nan kenan wani kuma har ilori ko na fatan kun bai ci magana ta to kwata saudi arabia tana riyadu gidan gwamnati fadar shugaban kasa kenan fadar sarki tana riyadu a'a su suna da manya-manyan gidaje gidaje na sarauta da shugaban ƙasa yake zama guda uku guda uku akwai ƙasar yamama yana riyadh akwai ƙasar salam yana jidda akwai ƙasar safa yana makka inda gaji rifota ɗinsu ya ce min kasar safa to daga makka kenan idan goma ƙarshe ya yi na ramadan shi sarkin saudiya yana barin riyadu ya dawo makka ya zauna saboda shugabannin kasashe na musulunci da waye duk suna zuwa umara ne galibi a goman karshe to kuma ga shugaban kasa shugaban kasa ke taransa saboda haka sai ya dawo makka ya zauna a kasar safa shi kasar safa yana kusa da ka'aba ne ka gane wannan da kyau ko sai kuma kasar salam a jidda sai kasar yamama a riyadh kamar nan da ake kira aso na asora ko ko aso bila ina a tom da yi ina kasu da yamma a ke shi riyadh ba gina sauka sai da ya sha iskar waka dan kawai ya isa birni Allah ya sauki Allah ya tsaye ita ce ta sunna a'a ba ka tambaye ai ban tambaye ka ta'alili ba cewa ita ta Saudi Arabia ko wata mazaba ne da suka rike suke yi nace eh ita ce ta sunna ita ce ai idan aka ce mazhaba ta sunna babu aqida kenan inda kaga ana ta da jijiyar wuya akan mazhaba ta ta fikihu inda ilimi bai kafu bane ba ni nake ma magana ba ka yi shiru mana ka karu inda ilimi bai kafu ba nan ne ake maganar maganar abin nan ba malikiya da mazhaba shafiya da mazhaba kaza ba kaza kowa yake cewa shi dole sai sama inda ilimi bai kafu bane kullum da ke ku amma nassi nassi a ishmawi ya ce ya halatta wanda ke bin mazahiba fil sashi ya fi sashi sallah dinnan ne ba ke tattauna akan mai kabalu zai bi mai sadalu ko mai sadalu zai bi mai kabalu ko mai sallama ɗaya zai bi mai sallama biyu ko mai sallama biyu ba zai bi mai sallama ɗaya ba duk wannan rudin na inda ba a karatu ne inda ake karatu shafan mace na karya alwala shafan mace bai karya alwala kaga yanzu ba magana karya alwala ake yi kai aqidar a fahimtar ka da dalilan ka shafan mace na karya alwala shi kuma dalilan shafan mace bai karya alwala kun da kyau ko a fahimta ka cin naman raƙumi yana kare alwala shi kuma fahimta cin naman raƙumi bai kare alwala duk kun yi alwala za ku je masallaci kai tabbas cin naman raƙumi yana kare alwala shi kuma tabbas cin naman raƙumi bai kare alwala sai ya je ci naman raƙumi ya goge bakin shi ya wuce ba ku sallah dole ka bi ba wai magana sallama ɗaya ko sallama biyu ba shi yana fahimtar cin naman raƙumi bai kare alwala kai kuma dalilan ka san tabbatar maka da cin naman raƙumi yanzu mabatin batun kare alwala ake yi sai ya ci naman raƙumi dole ka bi sallah sai Allah sai ka dora shi yana gama inda ake karatu kenan amma inda ba karatu zai gana ta jagwalgwala magana a siyasantar ma da addini gaba da addinin a siyasantar da shi ya zama zamana kuma an tashi daga duniya karatu an koma mu alaman mu ita ce kaza su alama su ita ce kaza to wannan ba addini bane bai kusa da addini ba karatu bane bai kusa da karatu ko da an sa alkyabba ko da an sa rawani ko da an kira sunna ko da an kome aka kira wannan bai wannan a tasami ne ba shi da alaƙa da karatu mun cinye lokacin mu ba nan zagi duk baya cikin karatu zagi bai cikin karatu abin da yake cikin karatu shine mai da martani akan matsala ta ilimi ba akan wanda ya faɗi ilimin ba kuna ji da kyau ko mai da amsa akan matsala ta ilimi ba akan wanda ya faɗi ilimin ba amma idan ka tashi daga wanda ya faɗi ka tashi daga matsala ta ilimi ka tashi wanda ya faɗi maganar shi kake aibantawa ta ɓangaren shigar da ya yi to wannan bai zama karatu bai da alaƙa da karatu ko kusa ko ku saboda alaka da karatu in dai shi kake aibanta ta bangaren halittarsa ko ta bangaren sanya tufafi da yake yi bai da alaka da karatu amma abin da ya faɗa na ilimi shi ake tattaunawa a ilmanci ba a hayaniya ba ku dubi zubi na alkur'ani mai girma gaba ɗaya haka yake ka dubi zubi na tattauna da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma mu anan gaskiya an siyasantar da abin an ka san siyasa ko siyasantar da shi akai ya zama na alama mu ita ce kaza su ma alama su ita ce kaza saboda haka bai kusa da addini Allah ya tsare mu baki daya قال مالك رحمه الله وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط النبط سوني نصارى تجار كرسوتي أن كسوار سكي شغو دا كايا إذن سن شغو دا كايا مكة مكة كو مدينة أنا مسا سسوتي أكون أشري na kaya da suke kawowa ana musu sassauci akan iri abin nan kaya da suke kawowa in sun kai maka ko sun kai madina don ana musu wannan ne don su ci gaba da kawowa amma idan za su kai wasu kasashen na musulmai kuma za a kara musu kwarai kuwa ba ka ga yanzu da suka kawo alhimpa ba sai aka karbi eh, nisbul ushir da suka kawo kotoniya sai aka karbi al-ushir ya nuna kenan ana daidaitawa a ga wanda ya kawo kaya maka da madina sai a rage mashi domin maka da madina shine matattaran al'ummar musulmi to kuma ana son a dinga kawo kaya gwargwadon yadda ake kawo kaya gwargwadon yadda suke sauki indi ana kawo kaya to kuma kaya za ga yana yana sauki su kuma mutane indi ana rage musu kawo kawo za ga suna yawan zuwa haka yake ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك